sabon alkalman da cibiyar da ke kula da hana bazo cutuka masu yaduwa ta fitar ncdc ya nuna cewa a karan farko jihar akwa ibom ta samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus guda biyar daga cikin sabbi 23 da aka samu inda jihar Legas ke da sabbin masu dauke da wannan cuta guda tara sai birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da guda bakwai sai Akwa Ibom ke da guda biyar yanda da aka samu guda daya a Kaduna da kuma Bauchi bisa la'akari da wannan sabon kididdigan da ya nuna cewa yanzu haka a najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174 yayin da kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin dubu hudu walau dai suna dauke da cutan ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka ɗauki cuta abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan najeriya a sanarwar da ya fitar babban darakta da yula da cibiyar hada batsuwar cututtuka masu yaduwa wa ncdc dr chikwe ehikwezu ya ce yanzu haka ana samun karuwan wayanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga 500 zuwa 1000 zuwa mako mai zuwa tare da fatan kaiwa zuwa 1500 a nan gaba lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko covid-19 a wata sabuwa kuma yanzu haka kasar amurka ta ɗauki wani ɗan ƙasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga najeriya zuwa ƙasar ta amurka kwamishinan lafiya a jihar lagos farfesa akin abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafinsa na twitter tuni dai dama gwamnatin amurka tare da wasu ƙasashe na yammacin turai suka fara kwashe 'yan ƙasarsu da ke najeriya domin mai da su ƙasashensu na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus ne gwamnatin najeriya ta ɗage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga ƙasashen na yammacin turai da ke da aniyar kwashe 'yan kasashen su domin komawa da su kasashen su na asali yanzu haka dai ƙasa amurka kamar sauran kasashen duniya tana ci gaba da fuskantar matsalar yaduwar wannan cuta ta coronavirus inda rahotanni daga ƙasar amurka ke nuna cewa ko 'yan ƙasar fiye da dubu ɗari biyu da suka kamu da cutar inda kuma ake kyautata zaton mutane fiye da dubu biyar suka rasa rasa rayukansu baban ya jibrin murya amurka daga najeriya